Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya FM da kuma tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haru assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau talata 26 ga watan Yuni shekarar 2018. Ibrahim Jarme ne tare da Hafsar Maina Muhammad da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Yau Litinin babban jami'in kan iyakar Amurka ya yarda cewa hukumomi yanzu haka ba za su iya ɗaukan matakin da gwamnatin shugaba Trump yake so a ɗauka ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara yin kira jiya Litinin game da samar da kyawawan ka'idojin kasuwanci da ƙungiyar tarayyar Turai da Kanada. Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu za ku ji cewa ɗazu-ɗazun nan shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a jihar Plateau. yau bayan tashin hankali da rasa rayukan da aka samu a yankin gashish da ke karamar hukumar barkin ladi a jiya kuma mataimakin shugaba muhammadu buhari farfesa yomi osibaju ya kai ziyara a wannan yanki inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta yi alkawarin kafa eh, barkin 'yan sanda a yankin da kuma samar da tallafi domin taimakawa waɗanda rikicin ya shafa komawa muhallansu akan haka ne idan allah ya kai mu an jima da shirmu na dare za mu so ku kira ku bayyana ra'ayi akan ko wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka zai yi tasiri sai kuma jamhuriyar kamaru inda shugaba paul biya ya umarci prime ministan kasar ya kafa eh, wani kwamiti domin sasanta rikici na 'yan awarin ingilishi akwai mu da shirin noma amma kafin nan sai a gyara zama a da duniya ta wuni to jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka Yau Litinin babban jami'in kan iyakar Amurka ya yarda cewa hukumomi yanzu haka ba za su iya ɗaukan matakin da gwamnatin shugaba Trump yake so a ɗauka na dokar ƙin amincewa a tsare kuma a gurfanar da dukkan mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Yayin da jami'in ke aikin ƙirƙiro da dokar da za ta bari a gurfanar da waɗannan mutane ba tare da an raba su da iyalansu ba. kwamishinan kwastam da kare kan iyakar kasar amurka kevin mcallina ya faɗa wa manema labarai a jihar texas da ke nan amurka cewa ya daina aika tuhume-tuhumen da ake yi wa iyaye kan shigowar kan shigowarsu kasar ba bisa ka'ida ba ga mahukunta bayan da shugaba donald trump ya rataba hannu kan wata dokar kan wata doka a makon da ta gabata da za ta dakatar da raba iyaye da 'ya'yansu bakin haure. makalina ya jajirce cewa dokar gwamnatin tana aiki duk da kalubalar da take fuskanta ya ce kuma yana aiki kan maido da tuhumar bakin haure da ke shigowa a makon da ya gabata ne trump ya saka hannu kan dokar kin amincewa dukkan bakin haure da kin bari a gurfanar da su tare da tuhumar su amma ya soke al'adar raba 'ya'ya da iyayen nasu Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara yin kira a jiya Litinin game da samar da kyawawan ƙa'idojin kasuwanci da ƙungiyar tarayyar Turai da Kanada. A lokaci guda kuma ya ce Amurka na buƙatar babban daidaito kan harkokin kasuwancinta da China. Tun a farkon fara kamfe ɗin takarar shugabancin Amurka, Trump ya ayyana ya ayyana saka bukatun amurka a farko ciki har da yin aiki kan sake yarjejeniyar cinikayya da wasu daga cikin manyan abokan wato abokan kawancin amurka ta fannin tattalin arziki mai karfi wanda hakan ya jefa magana tattaunawar akan sake yarjejeniyar kasuwanci Ah, kyauta na amurka tsakanin canada da mexico game da yunkurin yin sauyi a dangantakar da ke tsakanin amurka da kungiyar tarayyar turai china ta kasance daga cikin kasashen da manyan ah, kalamomin trump suka shafa wanda gwamnatinsa ke bukatar duba tsohon gibin kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu wannan batu ya janyo barazana daga bangarori biyu akan haraji wanda ya taimaka wajen girgiza kasuwar hada-hadar kudade ta na yankin kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu da ke da tattalin arziki mafi girma a duniya a jiya litinin kasuwar amurka da ta turai ta faɗi warwas sakamakon jita-jitar a yakin kasuwancin da ya ƙara tsananta wanda ya janyo damuwa a faɗin duniya baki ɗaya hannayen jarin amurka sun faɗi da kashi ɗaya cikin ɗari da a lokacin a tashin kasuwa yayin da hannayen jari kasashen turai suka fi na amurka faduwa kafar yada labarai ta siriya yau talata ta ce kasar isra'ila ta harba makamai mai linzami har biyu wanda ya auna filin saukar jiragen sama a damascus rahoton da jaridar sana ta kasar siriya ta fitar bata amince cewa an jikkata ba ko an samu lalacewar komai ba tana mai cewa isra'ila ta yi aiki ne kan mai da martani kan rashin da ta yi a fadarta da siriya ta kudu masu sa ido kan kare 'yancin biladama na siriya mazauna turai sun ce makamin mai linzami ya auna inda ake zargin wurin adana makamai ne na 'yan ta'addar gwamnatin siriya isra'ila ta kai har-haren ta sama yayin da ake tashin hankali a Siriya. Akasari harbe-harben na kokarin neman a tsayar da jigilar makamai ne da ake kaiwa in ta'addar Hezbollah da Iran ke goyon baya a kasar Lebanon ko a ko hana Iran samun wuri a Siriya da Isra'ila ka iya ɗauka hari ne. Rundunar sojin Isra'ila bata ba da bayani kan irin wannan hari ba. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, yayin da Amurka ke shirin bayyana shirinta na wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya shugaban Amurka Donald Trump ya gana da Sarki Abdullah na Jordan dangane da tattaunawa tsakanin Isra'ila da yankin Falasɗinawa ah, da ta cije kawo yanzu fadar white house ba ta yi wani ƙarin haske dangane da matakan wanzar da zaman lafiya ba shugaba trump yana cika baki cewa shirinsa na wanzar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da yankin falasɗinawa wani shiri ne gagarumi irin wanda ba a taɓa ganin irinsa ba yayin ganawarsa a fadar white house da sarki abdullah shugaba trump bai yi wa manema labarai cikakken bayani a kai ba His Majesty knows we're doing very well in the Middle East. A lot of progress has been made in the Middle East, a lot. And it really started with the ya ce mai martaba ya san muna kokari ainin a gabas ta tsakiya an samu ci gaba sosai a gabas ta tsakiya an fara eh, ɗaukan ƙwararrun matakai daga soke wannan mummunar yarjejeniyar da iran labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc bari mu fara rahoton namu daga Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara a jihar Plateau biyo bayan asarar rayuka da aka samu a yankin Gasheshi da ke karamar hukumar Barkin Ladi. Abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu ta samu zantawa da Zainab Babaji wadda ta halarci wurin wannan taro. sai eh, to yanzu a halin da muke ciki dai muna nan a fadar gwamnatin jihar Plateau sannan shi dai a yanzu haka da muke magana da ke bai iso fadar gwamnatin jihar Plateau ba inda zai gana da masu ruwa da tsaki. Sai dai a cikin dai waɗanda yanzu haka suke zaune a nan akwai idan ya zo zai gana da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da makarraban gwamnati wato masu ruwa da tsaki kenan da 'yan kungiyoyin farar hula da shugabannin addini da dai sauransu sannan kuma kin san eh, da yake abin da zai kawo shi abin da ya shafi zaman lafiya ne ko kuma tashin hankalin da aka samu ana neman mafita to daga bai dai iso ba balle mu tabbatar da abin da zai ce To Zainab bisa ga ganinki kamar yadda kika bayyana din nan waɗannan waɗanda shugaba Muhammadu Buhari zai gana da su a zauren nan bisa ga abin da kika gani waɗansu ne daban da waɗanda mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su jiya ko kuma To waɗanda shi eh, mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su masu ruwa da tsakin nan dai su ne yau ma fuskokinsu a nan wurin. sannan abin da ma al'umma suke na jihar plateau wato suke tambaya kenan sau da dama akan kawo waɗannan ziyarce-ziyarce sannan kuma abin da suke bukata ne ɗaukan kwararan matakan da za su samar da zaman lafiya kamar yadda kika yi bayani jiya mataimakin shugaban ƙasa yemi bajo ya zo nan a jihar plateau ya kuma yi taro da masu ruwa da tsaki wanda kullum su ake kira sannan kuma sai ki ga idan an yi eh, zama da su bayan kwana biyu sai abu ya sake a batun da mutane suke yi kenan abin da suke bukata shine kwararan matakan da za a tabbatar an samu zaman lafiya shine abin da ya fi eh, damun mutane sannan kuma wayan mutanen ba su yi korafin cewa shi eh, mataimakin shugaban kasan ya zo amma bai ma ziyarci wuraren da aka samu tashin hankalin ba kawai sun zama ne a fadar gwamnati suka watse. To akwai kuma jiya bisa ga layuka da muka buɗe ra'ayoyi da mutane suka bayyana jiya a shirinmu na yamma dangane da wannan tashin hankali da kuma matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na shawo kansu sun yi kira da cewa duk lokacin da za a yi zama nan musamman sun buƙaci gwamnati ta zauna da matasa waɗanda galibi ake amfani da su wajen kai irin waɗannan hare-hare a wannan zama da ake yi yau da ganawa da shugaban ƙasa zai da masu ruwa da tsakina kin lura akwai matasa a ciki ba amma kuma kamar yadda na gaya miki matasan nan dai da kullum ake zama da su ne ake zama da su abinda mutane ke cewa waɗanda suke tashin hankalin nan yawanci suna karkara ne amma waɗannan da ake zama da su duk da yake suna iyakan kokari bayanan da suke mana amma kuma wani lokaci sai ki ga kamar abun bai yi wani tasiri sosai ba tunda idan shugaba ya zo ba wai yakan je karkara ne samu irin waɗannan matasa ya zanta da su su yi shi bayanin abubuwan da ke damun ba sai a kira shugabannin matasa waɗanda kullum su ake amfani su ake zama da su to amma dai mutane na fatar ganin irin waɗannan zaman tattaunawan zai kawo maslaha Grace Alheri Abdul kenan a zanta wasu da Zainab Babaji akan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a jihar Plateau. to har yanzu dai muna jihar ta plateau inda mataimakin shugaba farfesa yemi banjo ya kai ziyara a gan, ta ganin ido akan asarar rayukan da aka samu inda ya alkawarta cewa gwamnati za ta kafa rundunar 'yan sanda ta musamman a wannan yanki da kuma ba da tallafi ga jama'ar da lamarin ya shafa domin koma muhallansu daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Gwamnatin tarayya ta yi alkawarin kafa babban barikin 'yan sanda a yankin Gashish inda a 'yan kwanakin nan aka samu asarar rayuka da dama. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshimbajo ya bayyana haka lokacin da ya kawo ziyarar jaje a al'ummar jihar Plateau bayan rikicin da ya haddasa rasa rayukan mutane da dukiyoyi masu yawa. Mataimakin shugaban kasar ya gana da babban basaraken gargajiya na Jos Bongom Jos da wasu sarakuna da shugabannin al'ummar Fulani Birom Irigwe Magavul da mamba mai wakiltar barikin Ladi da Riyom a majalisar wakilai don sanin musabbabin tashin rikicin da asarar da aka yi da hanyoyin da gwamnati za ta taimaka. Bayan ya saurari bayanai daga dukkan bangarorin Mataimakin shugaban kasar ya ce gwamnati za ta haɗa kai da gwamnatin jihar Filato da jama'ar jihar don kawo ƙarshen rikicin da ya daɗe yana addabar jihar ta Filato. Farfesa Oshin Bajo ya ce hukumar ba da agajin gaggawa ta nema za ta taimaka wa waɗanda suka shiga wannan ibtila'i ya kuma ce za su nemi tallafin naira biliyan goma wa jihar don mai da waɗanda suka ƙaurace wa garuruwansu komawa matsugunansu. Mataimakin shugaban kasar ya kuma shawarci al'ummar jihar da su guji kai hari da ramakon gayya don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shi ko gwamnan jihar Plato wanda ya yi jawabi na musamman wa al'ummar jihar ya bayyana ƙudurin gwamnatinsa ne wajen samar da ingantaccen tsaro a jihar. You will recall that I took an oath to protect and secure the lives and property of our citizens as governor of Plateau State. For this reason, my administration has placed a high premium on peace, security and good governance. Ya ce za ku iya tunawa cewa na yi rantsuwar tsaron lafiya da dukiyar mu a matsayina na gwamnan jihar Filato. Saboda haka gwamnati na ta sa ƙwazo kan zaman lafiya tsaro da shugabanci mai inganci. Gwamna Lalon ya ce duk da matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu za su ci gaba da samun hanyoyin warware rikicin da ke aukuwa su kuma samar da ginshikin zaman lafiya mai ɗorewa. a halin da ake ciki kuma a rahotanni na nuni da cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai yankin ɗoruwan babuji a ƙaramar hukumar barikin ladi jiya ya yi sanadin rasa rayuka da ƙona waɗansu wuraren ibada da gidajen ƙauyawan a ɓangare guda kuwa sharkwatan rundunar 'yan sanda da ke abuja ta turo jirage masu tashin ungulu guda biyu da wasu jami'an tsaro da sauran kayayyakin aiki don tabbatar da tsaro a ƙananan hukumomin barikin ladi riyam da jos ta kudu A wata sanarwa daga kakakin rundunar 'yan sandan Jima Moshood, an umarci mataimakin speta janar na 'yan sanda mai kula da sashen gudanarwa Joshak Habila da ya ƙauro nan Jos don tabbatar da aikin samar da tsaro a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. gaida Zainab Babaji. To bari mu kammala rahotunan namu a jamhuriyar Kamaru inda shugaban kasar Paul Biya ya umarci Prime Minister kasar da ya kafa wani kwamiti na musamman domin kawo ƙarshen rikicin da ya kici cinyewa na 'yan awarin Ingilishi. Daga Kamaru, wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Muhammad Awal Garba, ya aiko mana da wannan rahoto. shi wannan al'amari al'umman kamaru ga bakin su wato kashi tasa'in a bisa ɗari sun yarda da wannan abin da mai kasa ke so yi. Mai isa yakin da ake yi ba wai mutane duka mana suke son ayi yakin ba su kansu mutanen ingilishi ba su duka su ayi yakin ba wasu yan bangare ne suke so ayi wannan tashin hankali to tun da yake an riga an gano shi isa mai kasa ya kawo wannan abin da asaran da aka yi dukkan yan kamaru su taimaka wa yan uwansu shine taimakon juna kowa ya kawo shi irin gudunmawan a samu a gyaggyara musu dakunan su makarantu da kuma wanda suka yi asaran gonakin su a yi musu a taimaka musu ta shashin eh, gona wannan abin ba abin na bane abu ne na muye mu ne ba za mu jira wa'ansu mai kasa bai jira wa'ansu su kawo masa taimako ba muye mu kamar nan mu za mu taimaka wa kasar abin da nake ke ganin kenan kuma wannan abin zai yiwu bi illahi ta'ala ba abin zai fi karfin gwamnati al'umman kamar kuma ba abin da zai fi karfin su mutane suke da zaman son zaman lafiya shi ma Alhaji Dan Asabe kusa ne daga cikin kungiyar yan awaren bangaren Ingilishin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya ce yanzu dai gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ta yi nawa wajen gudanar da sasantawar gwamnatin Paul Biya din dare ya riga a hanya. Game yanzu lokacin da aka je ana ta tambaya ana ta jira shi shi magana zuwa ta wannan magana an ce mishi a'a babu magana a sashin mu babu wani matsala a sashin mu. To yanzu kuma lokacin da rikicin na ya fara sayi ake so kawai ya yi ya ansa musu abin da suka tambaya. Shi ce a'a to yanzu kuma kaji an so ma tara kuɗi ana son miliyar goma sha biyu da ɗari bakwai cewa za a je can a sasa ta gidajen mutane da aka kokona za su gina za su je can abin nan. kuma yan hamayya sun tashi daga nan an saye abinci kowa ya kawo gudunmawansa za a kai musu a can yan gudun hijira sun ce wa gwamnatin Najeriya kada a ba su visa don kar su samu shiga can Najeriya su kai wannan kayan to yanzu su sun ce za su kai to masu son zaman lafiya kenan masu neman a gyara abubuwa kenan gwamnatin kasar Kamaru kam na shi ne na ce maka ta riga ta ja kafa kuma ah, abubuwa sun riga sun ba fiye da yadda za a iya ganawa bane yanzu kafin ayi yanzu nan wani gyara da za a iya yi sai an samu mutum na uku mutumin na uku din kuma ya zama da cewa mutanen kasan waje ne ko majalisar ɗinkin duniya da shauransu su ne za su iya zuwa a zauna a yi yarjejeniya kuma a saka hannu a takarda amma in ba haka ba kam duk wani abin da ake nema a yi yanzu nan fata lokaci ne kawai. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya. Karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya. To madalla a gaida Muhammad Awar Garba. Yanzu kuna tare yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo na cewa karfe 11 da minti 18 ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina kaina ya yi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Barowa, ga yadda hirar tasu ta kasance. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na noma. Kuma yau ina tare da wani babban bako daga kungiyar manoma ta Najeriya. da farko zan so ka gabatar da kanka da kuma matsayinka a wannan kungiya na farko suna na musa labaran wamba ni ne auditor general na federation of agricultural commodity association of nigeria fakan yawato um, malam musa labaran wamba akwai wani shirin da aka kullo da shi na tallafa manoma a nigeria wanda ake kira anko burowa da farko ko za ka mana bayani a gurguje kan menene wannan shiri um, yi ita wannan shirin na farko ita gwamnati ce ta ga ya dace a taimaka ma manoma ta wannan hanyar wato yadda ake yin shi shine ita banki dati central bank na nigeria ita ce za ta ba da kudin akwai uh, uh, nasar kenan hukuma ce ko? eh ita ma hukuma ce wanda tana biyarin risk na wannan ah, ah, kudin da gwamnati za ta bayar to kuma ah, manoma ne za su zo a kungiyaci an ta waje federation of agricultural commodity association din nan su ne eh, ita kungiyar mace za ta recommend in ta recommend to ana sani da cewa eh, wannan an manoma ne to amma kuma abinda nake so a gani shine ba lalle ba ne za a ba su kudi nan take ba kudi ba ne abin da ake yi shine na farko za a ba da kudi bisa ga menene ne ya kamata kudin nan ta yi in na taki ne za a baka na taki in na iri ne da za ka shuka za a baka kudi na iri da za ka shuka in na wanda za ka kiyaye gona ne za a baka kudi daidai na yadda za ka kiyaye gona an riga an kiyasta komai an yi lissafi eh yalla bai abin da eh, mai sauraro zai so fahimta anan shine eh yanzu idan mutum manomi ne yana buƙatan taki da iri da misali injin ban ruwa da sauransu eh. za a ba shi kuɗin ne saya ko kuma wanda zai kawo waɗannan kayayyakin abin da kake bukata sai ga wanda kuma zai kama wannan kayan misali eh a yanda ake yi za a kawo za a samu ainihi wanda suke da iri waɗannan kayayyaki shine mm. muke kiran su kama agro dealer kenan mm. za a same su su zo da kayan kai mai ah, manomin ba kai za a baya kuɗin ba shi za a baya kuɗin wato misali in na fahimce ka shi manomi mm. idan yana son taki ba wai za a ba shi kuɗin takin ba ne a'a ga mai taki na yawa za a baka taki yawa idan kana son injin ban ruwa ga mai injin ban ruwa yawa in kana son iri ga mai iri yawa kuɗi dai ba zai ta hannunka ba sai dai kayan aikin eh na'am na'am yanda ake yi kenan haka za a yi kuma shi yanda kuɗin zai dan shiga shine waje gyara gona in kaga kai za ka iya yi da kanka za a baka kudi gyara gona kuma a tabbatar ka yi gyara gonan da shi mm. misali to ku kungiyar ku ta manoma mm. wani rawa kuka taka a cikin wannan shirin ko kuma kuke takawa to mu namu ainihi kasan shi abinda ita gwamnati ta lura ce shine bai kamata manoma dinnan suna zuwa kowa ya zo daga kowane wuri haka ba ya kamata mu shirya su a ce. ta waje kungiyace din na za mu san ko wane ne ne daga ina ne ya fito muna da kungiyoyi da sai sun shiga ta waje kungiyoyin ne za mu san daga ina suka fito kuma mu za mu ba da takarda cewa wannan manoma ne da mun san da su daga wannan wuri mm. shine gwamnati za ta yake da su to zuwa yanzu an kai wani mataki ne wurin aiwatar da wannan shirin eh to yanzu a yanda muke yanzu ana yi a shinkafa na noma shinkafa mm. ana yi kuma ana shiri na noma ridi akwai na masara yanzu haka menene mahimmancin shi wannan shiri na an barwa nan? shiri ne da zai taimaka ma manoma na kwarai su ci gaba da aikin gona dama an aka baka noma an aka baka kuɗi kayi an biya an yi maka wannan shiri kayi noma kuma ka ci albarkacinsa ana so wanda ba su samu na wannan shekaran ba in ya so shekara mai zuwa a basu haka da haka za ci gaba da bunkasa noma ana kiran shi ko revival loan ne haka na'am mm. to yanzu misali idan an ba wa manomi mm. rancen waɗannan abubuwan shi idan ya tashi biya zai biya da kuɗi ne ko kuma zai biya da amfanin gona ne tun da shi ba kuɗi aka ba shi ba eh dama um, shi manoma yadda zai biya wannan da kaya gonan ne za a zo lissafi in aka zo don mai yiwuwa ne lokaci da ya ɗauko waɗannan kaya ba shi da kudade a hannu to dama lokacin da ya girbe kaya gona za a zo a kiyasta a tabbatar dai mu yadda muke kokari don mu tabbatar shine kada shi manomi ya zama an cuce shi a tabbatar ya samu ya ci muriyar haka ɗin kuma ya dawo yana albarka yana alhamdulillahi da haka mm. eh mu shiri da muke kenan mu tabbatar an yi gaskiya ce. to madalla malam hassan maina kaina Mun gode kwarai masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Safina Tasada Sodangi ke cewa a huta lafiya. Safina Tasada Sodangi kenan da shirin noma yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Wasiƙanmu ta farko a yau ta ce, Salam VOA Hausa, yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaƙi da kwankwaɗa da kuma safaran miyagun ƙwayoyi da ke sa maye da kuma gurɓata tunanin bil'adama. Fatan shi ne Allah ya sa a samo hanyar magance wannan miyagun laifuffukan. Amin. Saƙo daga Aminu Kano mai garku da Adamu Sabi'u Wangara. sai wasiƙa ta gaba ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu miƙa saƙon fatan samun nasara ga tawagar 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafan Najeriya a bisa wasan da za su kara da Argentina a yau. Op Super Eagle saƙo daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yara Sabon Gida da Malam Rilwanu Sa'idu ga yari. Wasiƙa ta gaba kuwa ta ce fata na gari Lamiri muna yi wa 'yan wasan ƙasarmu ta Najeriya watan Super Eagle fatan samun nasara a wasan da za su kara da Argentina. A yau talata da ci uku da banza, Up Najeriya, saƙo daga zaidan matar Buhari, Yahaya Unguru, jihar Yobe. Sai wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Sani Muhammad Chindu. unguwar karofi madaki a Bauchi tarayyar Najeriya ya ce, Salam VOA Hausa muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda rikicin barikin ladi a jihar Filato ya ritsa da su. Allah ya kara aukuwar haka a nan gaba, amin sun amin. Wasiƙa mu ta ƙarshe a yau kuwa ta ce, muna kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Filato da cewar ya kamata su ɗauki ƙwararan matakai dangane da rikici da ke faruwa na manoma da makiyaya a jihar wanda ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Saboda haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Filato da cewar ya kamata su ɗauki duk wasu ƙwararan matakai da suka dace wajen ganin an magance wannan matsalar da afkuwar haka Saƙo daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talakawa ta jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange ya wuri, da Salihu Isa Fadana. To a gaida Yusuf Harande da wasiƙu masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat Muhammad Maina da takaitattun labarai. To Ibrahim a takaice yau litinin babban jami'in kan iyakar Amurka ya yarda cewa hukumomi yanzu haka ba za su iya ɗaukan matakin da gwamnatin shugaba Trump yake so a ɗauka na dokar ƙin amincewa a tsare kuma a gurfanar da dukkan mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba. shugaban amurka donald trump ya ƙara yin kira a jiya litinin game da samar da kyawawan ka'idojin kasuwanci da ƙungiyar tarayyar turai da kanada a lokaci guda kuma ya ce amurka na buƙatar babban daidaito kan harkokin kasuwancinta da china Yau kwana hudu kenan da ake ci gaba da neman matasa 'yan wasan kwallon kafa su sha biyu da mai horaswarsu waɗanda ake da tabbacin cewa sun makale a cikin wani kogo da ya da ya yi ambaliya a kasar thailand yayin da tawagar kwararrun sojojin ruwa suka kara shiga kogon tamlong a arewacin lardin chairai iyayen yaran sun taru a wajen kogon suna addu'ar allah ya maido su lafiya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren allah kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni. Da injiniyan mu ne Mr. Thomas Ibrahim jarumai ke cewa a huta lafiya a dakacin shirin yau da gobe.